yawwa kun gane ko kun gane wannan fim din namu muna so mu samu yarinya wacce mutane ya siya su wacce yanayin jikinta zai kasance kamar na rahama sarai yanayin ɗabi'unta kuma zai kasance kamar na aisha aliyu jami'a ka fahimta ka fahimta yawwa yanayin kuma bakinta da haskenta muna so ya kasance kamar na jiragiya kun fahimta abota ka daɗe kana yi kai kuɗi ka daɗe kana yi eh, me faru? Me faru? Me faruwa? Me tsaka aiki ne fa. Oh. aiki kake yi eh, wallahi kwana biyun nan ne kasala ke damar min kiwon wallahi haka ne ina cikin eh, aiki ban ankara ba ko sai to me matsala to wai me matsala wallahi ni ma ban sani ba irin maganin da ban ansa ba amma wallahi idan na sha a banza wallahi darakta ina da maganin matsalar ka maganin matsalar ta ita ce 3 in 1 a daɗe ana yi traditional medicine 3 in 1 a daɗe ana yi traditional medicine guda uku ne a ciki ana iya amfani da ɗaya da safe ɗaya da rana ɗaya da daddare 3 in 1 magani ne bangaren shawara basir typhoid malaria sanyin kashi sanyin mara misali darakta kamar bangaren yawan kasala da kake ji haka kana yawan jin bacci shawara ce ko kana yawan bacci a mekesha, akwai kuma bangaren infection na mata akwai bangaren sanyin kashi sanyin mara misali akan sanyi ko kana fitsari kana jin zafi ko kana fitsari kana fitar da farin ruwa ko kana fitsari jiya daga ko kankancewar gaba ko kaikayin matse matse ko kana yawan fita fitsari ko mara ka tana yawan ciwo ko ciwon kai kwari daya darakta duk sanyi ne wannan sannan kuma darakta misali ko ulcer tana yawan damun ka ita ma wannan muna da magani insha Allah sannan kamar abin da ne maka bayani a baya bangaren matsalar ka wato shawara abin da ya shafi basir dan kano ma shi ma duk akwai shi a cikin 3 in shi 3 in kamar yadda na gaya maka cewa guda uku ne a ciki zaka sha ɗaya da safe ɗaya da rana ɗaya da daddare sannan muna ba da emtin kofin da zaka sha magani wato shi ne ma'aunin yadda zaka sha magani shi maganin ana shan shi ne da ruwa ko kuma ruwan lifton saboda haka darakta a nan gurin zan haɗa maka maganin ma kai amfani da sha insha Allah minti biyar minti uku insha Allah darakta matsalar ka ta ƙare 3 in 1 a daɗe ana yi traditional medicine ga masu buƙatar maganin nan akwai lambobin wayan mu a cikin katin maganin insha Allah in ana neman mu za a iya contacting ɗin mu ta lambobin su ne kamar haka 070484444308681 ko kuma akan lambobin mu kamar haka ka miƙo min tiri in wani. Darakta ga tiri in wani. Shanyewa zan duka? Bai eh, shanyewa za ka yi duka. Tiri in wani. To abokanan tafiyar tawa ba. Darakta ga wannan abu abokanan aiki. Abu abokanan aiki? Hmm. Tiri in wani. Tiri in wani. 3-1 shine zaɓinmu. Allah, Allah, Allah, maganin a ana yi, lallai eh, sun rage gaskiya. Sauki na zo, na zo, zo.